Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a yau inda kamar yadda muka muku alkawari da misalin karfe biyu a halin yanzu muna da babban bako da muka ce za mu kawo muku wanda ba kowa bane ne in da tsan majalisa mai wakiltan mazaban zuru sakaba kowa saku da kuma a fakai a majalisar tarayyar najeriya kuma shugaban matasa zababbun 'yan majalisun tarayya honorable ibrahim kabir tukura wanda a halin yanzu yana nan kuma ya shigo wannan dandali inda za mu fara wannan tattaunawa tare da shi kai tsaye assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam ah, ranka daɗe barka da zuwa hausa daily times Barka da rana rawa gajiya. Barka dai alhamdulillah ya fama da jama'a sannan kuma ya wannan fargaba na wannan annoba ta corona virus da ake ciki. To alhamdulillah nake da rana ta To ya za yi sha Allah barka da zuwa wasu ne abinda Allah ya kawo sai dai a haƙuri a ci gaba haka nan insha Allah. Na ganku a cikin majalisa kowa da takunkumi a fuska. Eh, ya zama dole kasan wannan cuta ta je majalisa kamar ta je duk najeriya daga ko ina a ƙasar nan akwai shiga majalisa akwai chances in ko ina zai iya zuwa so wannan shi sa muke kokari a kiyaye sosai kuma kuma gaskiya ne ka kware da gaske mm-hmm. ba shakka ran kai dade um, na san da cewa ba sai an gabatar da kai ba saboda a ƙasar nan yanzu matasa zan ce sun san kowane ne kai amma dai duk da haka kasa an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi so da kasu zo ka gabatar musu da kanka to da farko dai ina godiya da wasu daily times ta finding ina na cancanta ta gabatar da wannan interview tare da ni na gode kwarai da wannan karamci sunana kabir ibrahim tukura uh, ina wakiltar malafar zuwa fakai danko sabu da sakaba zuwa fakai danko sabu da sakaba a majalisa uh, kuma ina ni ne mataimakin shugaban uh, kwamiti na shari'a sannan kuma ni ne matasa matasan da suke majalisa ta najeriya ga baki daya wato daga senate zuwa house of reps da Um, assembly na jiha da local government council na'am ah, ran kai daɗe ah, kasancewan ka kira kuma hakan yake al'umma sun sani cewa kai ne mataimakin ah, shugaban kwamiti a majalisa da ke kwamitin da ke lura da ɓangaren shari'a a najeriya to za mu fara da wannan tambaya a kwana-kwanan nan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan wata doka da ta da za ta ba wa ɓangaren shari'a sannan kuma da majalisun dokoki na jihohi 'yancin cin gashin kansu. To, a wannan doka ta sa ana ta kai ruwa rana tsakanin ɓangaren zartaswa ta gwamnatin tarayya da kuma gwamnoni na jihohin tarayyar Najeriya, inda suka fito suka bayyana wa duniya cewa su fa ba su amince da wannan doka ba saboda ba a bi ta yadda ya dace ba so al'umma za su zo su san wai menene ita wannan dokar ya take sannan ya za ta kasance uh, na farko dai zan zan dan yi takaitaccen bayani kan muhimmancin uh, kasancewar majalisa ta majalisosin dokoki wato na jiha su zama suna cin gashin kansu watan suna da autonomy ko independence a turance um, wannan shine zai tabbatar da cewa demokaradiyyar mu ta assasu akan wa'annan nan tubalin na da ake kira uh, separation of powers waton um, um, rabe-raben tsarin mulki ko kuma karfin mulki ko haka wanda shi ne yake tabbatar da cewa uh, dama ita gwamnati an kasa ta kashi uku akwai nan bangaren majalisa akwai bangaren shari'a akwai bangaren gudanarwa wata eh, haka wato so wannan shine takaitaccen eh, amfani ko tasirin da wannan abin zai yi so da eh, wajen wuce ce ku ce na ita eh, shi wannan kuduri ko irin wannan abun akwai tsarin yadda ake yin shi tsarin ko shi ne idan abu ya taso daga majalisa ta tarayya hmm. a na, kenan suka taɓa hannu kan wannan abu akwai abubuwa wanda ake kira constitutional amendment wato gyara akan tsarin mulki na ƙasa idan abu ne za a yi gyara akan tsarin mulki na ƙasa sai ya je um, majalisoshi na dokoki na jihohi akalla hmm. ashirin da hudu cikin talatin da shida inda muke da sai sun amince da wannan sannan da a iya wannan canji a dokar ƙasa. misali kuwa shine irin wannan da aka muka fama da shi na not too young to run ba tana sai da aka yi ta zuwa jihohi suna ba da nasu goyon baya ga wannan kuduri suna amincewa da shi har aka samu jihohi na ko ashirin da shida ne suka amince da shi wanda yake hudu ake bukata idan eh, jihohi 24 majalisun dokoki 24 suka amince da shi to ya zama ya ketare wannan abin da shi a dawo da kuma eh, gwamnati suna da damar su kalubalance wannan abin saboda wannan kudurin eh lalle an kawo shi majalisa majalisar tarayya ta yi an kai majalisar dokoki amma ba a samu wa'annan numbers ba kuma tun a majalisa ta takwas ne to a ta takwas da ba a samu wannan abun nan din ba yanzu sai shugaban kasa ya yi amfani da shi kuma wata kamar na veto ne haka so ta sai ya yi samu wannan doka hannu wanda doka ta amince da haka idan ka duba gwamnonin on one part suna da gaskiya suna da su gaba ba a biyar da su kafin su ba shugaban kasa on the other part yana da toso rakin da zai yi wannan abu ya fito yanga abin nan din shi ma ya shafi eh, wannan hannu so wannan kamar wani crisis ne a constitution ɗinmu in the sense that ba a fayyace iyakacin tsarin yadda ya kamata a fayyace shi ba so but ganin eh, gwamnati sa da gaskiya su ce mace ta ba shi wanda za kuma yana da yancin ya ce ya sanya wannan doka hannu Uh, overall wannan doka tana da fa'ida da mu tana da amfani a zama a cewa eh, majalisosin mu na jiha na kokoki suna tsaye uh, a tsayin kansu ba tare da suna da da wani ah, kamar idan na fahimce ka hakan yana nufin kenan ah, ita wannan dokar ba a bi da ita tsari yadda bayani ah, ba bi da ita yadda tsarin kasa ya tanadar ba wato akai A majalisar dokoki na jihohi domin su ma su duba a kai in suka amince sannan a ɗauko a kai majalisar tarayya domin ita ma ta sake duba a kai. Eh ba a samu wannan namba. Hallo kana tare da mu? su amince da shi shine ba a kai an samu ba. To amma wasu sun fara a majalisa ta takwas abin bai shi ba to abin da ya dace a yi sai a sake bayyana wannan ƙudurin a sake kawo shi a nahar a kai inda za a Okay. Ah, ah, da muke da shi a nan uh, honorable shine duba da hali da annobar coronavirus ta jefa duniya gaba ɗaya domin ba Najeriya za mu ce ba. Kuma a al'umma ko kuma ce matasa suna fuskantar barazana na rasa ayyukan yi. domin wasu jari ne su yakan lalace saboda rashin gudanarwa na kasuwanci a wannan yanayi da ake ciki wasu kuma ma'aikatu ne suke sallaman su ba don kuma saboda rashin samun irin kuɗaɗe na shiga kamar yadda ake samu a baya a matsayinka na shugaban matasa a majalisar zababbun matasa a majalisar tarayyar najeriya me za ka ce ko kuma ce me kake gani ya kasance dalili na irin waɗannan abubuwan sannan wani irin kokari kuke domin ku ga cewa kun daidaita wannan bangare babu shakka ita a wannan ta coronavirus ta ta kalubalance yanayin kasuwanci a duniya da yanayin aiki da komai da komai amma malam bahaushe yana cewa idan kiɗi ya canza sai rawa ma ta canza tun da mun zo Allah yi mu cikin lokaci da akwai damuwa irin wannan um, zan tabbatar maka da cewa matasa da yawa a kan da wani suna amfani da wannan dama suna inganta kasuwancinsu yanzu da ni da kai muna yin wannan interview in ta hanyar sadarwa ta intanet yanzu kasuwanci ya koma kan intanet sosai eh, sai sai shine wannan da muke kira ga matasan mu su ma su juya su juya yanayin kasuwancin su juya yanayin ayyukansu su koma kan intanet koma kan eh, eh, based abubuwa har su cimma burin um, akwai misali da zan baka yau ko a ce coronavirus ta kare abubuwa ne da muka san su na aikin ofis da kamata da sauransu da su ba misali kuwa um, akwai wani sauƙi da aka yi kamfanunuka da yawa sun yi la'akari da cewa ma'aikatan da suke ɗauka da ma'aikatan da suke biya albashi da da ofis inda suke kamawa haya wata muhalli na wurin aikin su na sauransu duk ba sa bukatar su inda mutane suna iya aiki daga gidajen su da computers din su bayan internet kuma efficiently abubuwan na ana yin su da ya kamata za ga cewa yau ko a ce corona ta tsare ba za su koma da cikin wancan tsohon salon da aka saba ba za ga ba za a ce a kama ofis mai yawa ba ba za a ɗauka ma'aikata da yawa ba za a rage su wannan ba shakka eh, duniya ta ta yi la'akari da wannan kuma za a ga a canza to babu abin da ya fi ni kullum dama ni ni abokin ne na kira ga matasa cewa kada ka ce sai yi aikin gwamnati a'a kai kokari kai dogaro ga kanka menene kai kai tunanin wata sana'a ka zauna a karkarar ka ka kalla menene inda akwai wani wata gaba wata wani gaba wanda za iya abin nan wanda za iya shiga ka ka bayar da wani aiki da ake bukata kamar wani service kenan in kai akari da haka and you start small insha Allah that's how businesses grow so wannan shine So mu kuma yauwa sannan one of the things that you can do a matashi a matsayin kan matashi still using the internet is kai engaging din shugabanni. Misali eh, yan majalisa na sani da constituency dina I've had a lot of matasa suna hankara ta ta hanyar sadarwa ta internet su mai da ake game da kaza ina aka za to haƙi ne akan ka ka zama ɗan ƙasa na gari ka zama ɗan ƙasa da is politically conscious dan kasa da ya san abin da yake faruwa a karkarar shi da da kasar shi and babu yadda za a yi ka zama haka nan sai ka tambayi sai ka sa ka alal misali kwanan nan ana ta fama da da issues na fyaɗe da sauransu na gani matasa mostly from kasashe jihohinmu na na kudancin Najeriya mu a arewaci ba mu haka sosai ba kwas na gani an yi a Kano amma that's the only one I can remember I'm not sure I'm not saying that's the only one da aka yi amma dai shi kadai nake tunawa an yi a Kano kamar kila ya a Kaduna sun fito matasa dubban su dubban dubata sun yi zanga-zanga sun nuna rashin amincewarsu da abubuwan da ake yi wannan irin abubuwan shi ne duk su ne ya kamata a ka na ɗan ƙasa matashi ka zama responsible ka kira ka kana da yancin ka ce mashi ka nemi accountability wurin shugabanni so that is that is just the brief abin Uh, ka yi bayanin cewa matasa su fito su baje kolin bajinta da kuma kwarewansu ta wani bangarori misali gefen kasuwanci da wasu akwai sake tunani su faɗa tunani su kan abubuwan da su iya ba sai sun dogara da gwamnati ba. To, honorable akwai wani abu guda ɗaya ai wanda matasan suke kuka a koda shi kuke cewa a duk lokacin da mutum ya zo baje kolin sa na bajinta ko kuma kwarewansa a wani bangare yana samun matsala ta wurin tallafi na gwamnati da masu hannu da shuni. Kana ganin akwai wani abu da gwamnati take yi domin ga ta tallafa irin waɗannan matasa musamman a cikin wannan lokaci da ake ciki akwai wani abin da suke. Na farko dai babu shakka Um, shi fara kasuwanci ko kuma wajen sana'a ko wani abu irin wannan yana buƙatar tallafi amma amma akwai wani abu da limu da shi ne wani abu? most of matasan za su ci za ka kanka wani wani mizani wanda yake not realistic ila yanzu ina son fara kasuwanci kuma ba ni da hali ba ni da komai sai in kira amma kasuwanci ba ni fara ila ɗan nan ba ba a samun ta kasafai tana da wani samu like I said abin da nake kira ga matasa is ka fara da kaɗan ɗan mai albarka babu abin da kasuwanci yake so kamar consistency in yau kai kana da miliyan goma ni ina da dubu ɗari muka fara kasuwanci idan na fika idan na fika dagewa na fika dagewa na fika discipline za ka ga miliyan goma ka ta maka tasiri za ka maka tasirin da dubu ɗari ma za su ba zuwa gaba saboda kasuwanci ba yawan kuɗi ba ne ba a'a illa discipline ne eh, mu'amala da kuɗi ka iya hana kanka jin daɗi don ka je kuɗin ka sai girma da sauransu baya ga haka akwai shirye-shirye da yawa na gwamnati da yake ba matasa tallafi na sani um, inda duk ka ga akwai issues na inda bashin banki bankunan cigaba na majama'a, bankunan kasa na cigaba yes bank of agriculture bank of industry da sauransu akwai matsala na ruwa wanda yake mu a arewa muna fama da wannan matsalar wadda ake ce ma riba a riba kenan so yana cikin abubuwan da suke hana mu karɓar wa'annan ba su suka har wa yau akwai wa'anda babu su duk da yake dai su wa'anda akwai ruwa sun fi mara ruwa yawa ina ah, kira ga matasan mu su nemi wa'annan in har addini ya hana su utilizing wa'ancan ba su ba su nemi wa'annan sai su su yi in Allah da za a samu misali yanzu haka ni a cikin constituency project ya? akwai kuɗi da na keɓe in Allah ya yarda ba wani abu za a da shi ba tallafi ne na gwada wa matasa yadda za su eh, za su koyi dogaro ga kai program ne nake da shi na entrepreneurship za mu yi sati uku za a ɗauko su za a yi kamfin su a wuri ɗaya da makaranta ce idan aka kamfin su sati na farko muna da professionals across the country da muke outlining in various fields akwai interview akwai journalism sorry akwai media akwai su ɗaukan hoto akwai makeup akwai agriculture akwai recycling abubuwa da dogaro ga kai da suke kawo cikin kuma da ayyukan mutanen da su fara ba an wuce da wayannan abubuwa. sati na farko za a za a muku bayanin wayannan abubuwan za a koya muku su kuma mostly graduates ne muke so mu dauka da an ga muku kansu sati na biyu ok sati na farko za a yi muku bayani kan entrepreneurship wato dogaro ga kai da eh, zama ɗan kasuwa da sauransu in aka yi muku wannan bayani wannan sati ɗayan is to change mindset ɗin mutane saboda mu muna da wata matsala a arewa a arewa kashi saba'in ko in ce kashi tamanin na na graduate ɗin ko wanda suke karatu ba abin suke so kamar su samu aikin gwamnati so amma wannan ba shi bane ba ba a arziki da aikin gwamnati yawa um, kuma in ka duba indices na arziki na ƙasa wato gdp ɗin mu na najeriya za ka eh, jihohinmu na kudancin najeriya sun fi mu mu arewa ba wani abu bane ba illa su suna da wannan su ne ke shiki ko tubali na al'umma na arzikin al'umma da mawa ake da su al'umma da mawa talauci yake da so eh, wannan sati na farko a canza mindset mutanen mu wanda za a samu a canza mindset ɗin su su fahimci cewa kasuwanci shine abin yi ne ah, abin dogaro sati na biyu sai a samu waɗannan professionals ɗin da na faɗa Um, I have contracts with some of the biggest names you can think of a na in in those respective abubuwa and already sun yadda za su yi mana wannan za su zo kullum wani zai zo ya jawabi ya gaya musu ya gaya wa yaran ga yanayin kasuwancin shi ga kalubalen da ya fuskanta ga yadda aka ya ci gaba gashi gashi gashi just to, to show them yadda kuma sana'ar take da ake yin ta da sauransu ga ribar da take cikin ta dan a jara a yin sati na uku sai yaro sai ya ce to ni yau ni kabiru na yi shawara sana'ar ɗaukar hoto zan yi a arewa idan aka ce mutum mai ɗaukar hoto ne sai kwana-kwanan nan amma an ɗauke shi dan iska wata sana'ar banza amma ina gaya maka ina da aboki mai ɗaukar hoto ya ba miliyan ɗari baya kuma wallahi ba shi da wata sana'a sai ɗaukar hoto biki kawai zai maka sai dai ka biya shi miliyan biyar so this is are the things that we need to see we need to open our minds mu gani cewa cewa haka ne ga kuma shi wannan shine uh, future na mu a arewa saboda mutum ba mu ba mu juya yanayin hankalin mu zuwa sana'a ba to wallahi muna cikin matsala kullum aka yi lissafi ko na na eh, eh, eh, jihohi inda inda za a fitar da talauci za a ga mu can karshe a baya so so sati na uku za a yi wannan sai yaro ya zaba abin da zai sai a mishi wani in-depth one week training a kai basic ya gama sai ya tafi gida ya sati ɗaya ko sati biyu sai za mu haɗa shi da entrepreneur guda akwai wasu a lagos akwai wasu a abuja akwai wasu a kaduna ok akwai ɗaya a kwara these are the three four cities da muka zaba da za mu aje yaranmu za su je su yi mai internship na shekara ɗaya a wurin wa'annan entrepreneurs din in suka internship na shekara ɗaya suka gama to akwai bank of agriculture da sunan partnering din na sa kuɗin wannan project ɗin bank of agriculture za ta oh, sorry bank of industries za ta baka startup capital bashi za ka baka bashi kwatankwacin abin da kake bukata ka fara kasuwancin ka wannan bashin zai iya kasancewa daga naira miliyan ɗaya har zuwa naira miliyan hamsin kwatankwacin abin da kake bukata ka fara kasuwancin ka za ka za mu baka ka fara cikin wannan shekara ɗaya muna bitar abubuwan da kake yi ana dawowa ana maka gyara ana kallo shi wancan da ka yi shekara ɗaya da shi zai rika kallon ka yana bin ka yana maka gyara har ka miƙe to wannan shiri yana cikin abin da muke da shi na na kudirin da muke da shi ba don zuwan coronavirus ba by june farkon june din nan ana gama sallah da sati ɗaya, ya kamata mun gama sallah din mu sun shigo hausa so bai yanzu abin da muke kokarin yi muna kokarin mu juya yanayin yanayin abin da za mu yi za mu yi zaɓe din za mu yi sauransu and we hope to mu kawo su sai most of the classes sai a online like I told you earlier kamar na faɗa dole mu canza yanayin abubuwa tunda corona ta zo sai mu mu canza salon mu eh, gaskiya ne ah, ah, honorable baya da kai da kawo ka kawo wannan magana wanda Hello? Abin ya ɗauke. Ina ji yanzu. kai wannan bayani sai na dubi wani maudu'i da aka yi ta tattaunawa makonnin baya zan ci a kafafen sada zumunta zamani wannan maudu'in ba wani abu ne irin yadda gwamnati ta gudanar da rabe-raben kayan tallafi ga marasa ƙarfi da kuma gajiyayyu masu tsananin bukata a ƙasar nan wanda gaskiya an bar baya da ƙura ko kuma in ce gaskiya akwai gyara a wannan lamar rabe-rabe da aka ta yi misali mm, mm. lokacin da gwamnati ta zo rabon tallafi na dubu ashirin ashirin ga marasa da ga marasa ƙarfi akwai wurare da mm. dama da mutane rantsuwa cewa wannan rabe-raben bai kawo ɓangarensu ba wanda nima da kaina na ji ɗaukar rahotanni a wasu da gurin wuraren da ake raba waɗannan abubuwan akwai mutane da dama waɗanda aka raba ma wannan kuɗin waɗanda su cancanci a basu wannan kuɗin ba akwai masu tsananin bukata wanda kuma wasu amfana da wannan tallafi da aka bayar ba waɗanda suka fi wannan ƙarfin kuɗin kusan zan ce da dama sun sa su ne suka amfana da wannan al'umma sun yi ta sukan gwamnati akan wannan batu wanda kusan zan ce har hakan ya kawo ita ma ministar harkokin tallafi da kuma agaji na musamman ta fito ta yi bayani a kai. Da dama sun ba mu majalisa laifi akan rashin zama domin su zauna da gwamnati a tsara akan yadda za a kasance da wannan rabe-raben. Kai a naka gani ko kuma ce a majalisa shin babu wani abin da kuka ko kuma akwai wani abin da za ku yi domin ganin cewa an gyara wannan daga baya? Ko kuma ce a gaba? Na farko dai, Eh, ina tabbatar muku da cewa eh, majalisa da majalisar tarayya hmm. da kungiyar mu ta eh, matasa 'yan majalisa hmm. ni kaina duk mun yi da wannan abin da aka yi wannan minista tabbata yi kokari ba wannan abin ba a tsara shi da ya dace ba kamar yadda na faɗa ba a bisa da wasu da kowane da wakilai da yawa wakilai da yawa sun yi tir da wannan abin saboda wannan abin bai je ba zaɓen su ba sannan a ce mana an ba kowa a ƙasan ni kai na nan gani nan goma yanki na ba a kai wannan abin ba amma in ka ah. duba list ɗin akwai wasu wurare da aka zaɓa a cikin constituency na aka ce an kai to wa aka bawa aljanu ne ko itace ne ake rabawa hmm. so so bayan haka dai ina ga kaga wani bidiyo inda um, House Committee on uh, Sustainable Development Goals. Kira minista suna mata interview masu tambayoyi kan wa'annan abubuwan a cikin nuna rashin jin daɗin su. Uh, wannan shi yasa yanzu ana gyara tsare-tsaren Allah ya yarda next uh, phase wannan abun ba zai kasance kamar na farkon ba. Haka zalika ma akwai ishu na uh, mutum dubu ɗaya ɗaya da za a ɗauka aiki a kowace local government a ƙasar nan to wannan ma majalisa sa shiga ciki ana ma kokarin mu kudurin mu tabbatar da cewa wannan abin an yi shi yadda ya dace yadda ya kamata a yi hannun talaka amma ba a ce an fitar da tsare-tsare ba a'a wata minista ta zauna a abuja ta yi abin da ta gara ma da kuɗin tsari na talaka ne kuma talaka ya kamata ya yi da shi akwai dan matsalar shigar nan ne ko kaɗan eh, yawa eh, ka ci gaba hmm. ah, ina tare da kai eh. za mu duba bangaren matasa sannan kuma da irin ah, ci gaba da matasa suka samu tun da yanzu gwamnatin tarayya ta riga da ta amince tare da majalisa ta gabatar da wannan kudiri an miƙawa bayan ta gama duba ta miƙawa gwamnatin tarayya har an rattaba hannu komi ya fara tafiya to akwai babbar ƙalubale a gaba inda da dama ana ta ganin cewa matasa ba su shirya gudanar da jagoranci a ƙasar nan ba musamman ma a matakai na sama wanda ana ta cece ku ce akan wannan lamari to yanzu wannan abin za mu ce ya kawo gidan sauki tunda Allah ya sa a majalisa ta sake dubawa wanda an samu matasa masu jini a jika wanda suna kuma ba da gudunmawa yanzu haka a majalisa sannan kuma akwai kungiya nasu wanda kai kake gudanarwa a wani shiri karkashin wannan ofishinka na wannan kungiyar ku na matasa 'yan majalisa da suka da suke majalisun dattawa da kuma na wakilai wani shiri yanzu kuke gudanarwa kuma wani tanadi kuka yi domin inganta kwarewa na gudanarwa na matasa a fadin Najeriya tunda na san da cewa akwai 'yan majalisu matasa a jihohi da dama sannan kuma akwai waɗanda ma suke da sha'awar tsayawa a zaɓe mai zuwa wasu gwamnoni suke so su tsaya wasu kuma har ma da shugabancin ƙasar nan matasa suna so su tsaya so akwai bukata jama'a suke ganin akwai bukata na a daɗa a gogar da matasa kan tafiyar da jagoranci a ƙasar nan hukumance amma kowane mataki wani irin shiri yanzu kuke kuma ce yanzu kuna da wani shiri da kuke gudanarwa domin ganin cewa an inganta kwarewa da kuma gudanarwa na matasa? Eh, na farko zan ɗan tsokaci game da eh, matashiyarka. Matashiyarka ta yi magana a kan cewa a kan maganar eh, wani bi ana ganin kan matasa ba su shirya shugabanci ba da sauransu. Shi matasan nan shi shugabanci ba wanda ake haihuwa cikin shi. Eh, yana da matakai na koyon shi alal misali kwanakin baya muna magana da wasu na ce akwai buƙatar eh, demokuraɗiyya da shugabanci a fara koyawa yaran mu a fara asasa shi cikin yara tun daga primary na primary school lokacin <laughs> yaro ya san me ake kira shugabanci cewa idan an sa ka shugaba akwai haƙƙin jama'a a kanka akwai nauyi da ya rataya a kanka akwai eh, eh, nauyi na gudanarwa da ya kamata kana da shi kana zartarwa da sauransu ah, wannan shi zai sa zuwa gaba yaro ya girma an same shi an ba shi mulki ko shugabanci abin ba zai zo mishi kirshi ba kuma zai kokari ya ya gudanar da shi da ɗan guntun experience din da ya samu kuma kiran da muke yi mu a matsayin mu na YPF na cewa a sa matasa a shirin shugabanci ne inda ya kamata ba wai muna cewa a ba matasa shugabanci a cire tsohon gaba ɗaya ba an ce da tsohon zuma ake magani yau an kawo matasa duka an ba mu wannan abun ba inda za mu da shi ba inda za mu da shi duk yadda kake da takama cewa ka san aiki kana so akwai buƙatar still tsofaffin amma muna buƙatar a ƙasa wadda take kusan kashi saba'in na 'yan ƙasa matasa ne lallai akwai buƙata muhimmiya ta cewa matasa suna taka rawar gani a cikin mulki saboda ƙasar nan su ce su suke cikin ta gobe idan ba su sani ba yanzu gobe za a waye gari an bar su da ba abin da za su yi akwai matasa da hatsar excellently misali Dimitri Bankur ya zama speaker House of Reps a shekara talatin da yana da shida kusan haka. And he did well, he was one of the best speakers da aka So duk da yake cewa akwai matasan da kuma ana gwada su da mulki suna yin abin da ba daidai ba. A haka zalika akwai manyan ma da ana ba su mulki wanda suna yin abin da ba daidai ba wanda yake su suka fi yawa. Amma shi matashi ya san da cewa idan Allah ya kaddara yana da wasu shekara hamsin arba'in gaba. so babu yadda za a yi wasa da abubuwan nan dole ya dage ya da kaji da kariya ga jama'a da ya kamata ya yi shi so su su ne abubuwan ah, dangane da abin da muka yi a muke yi a nan yankin mu na mu YPF um, yanzu haka ina tabbatar maka muna da yara kowane memba na YPF yana da yaro daya da yake koyon aikin kasan shi mun wannan abin ne da haɗin gwiwa da abin wani wata kungiya da kira West Coast Foundation for Democracy yan Ingila ne suna da suna da nanan suna da reshe a nan Najeriya a reshen su nan Najeriya suka samo yara yaran kuma aka tantance su daga ko ina a cikin ƙasar nan aka tantance su aka sa su cikin aka haɗa su kowane da memba guda ɗaya an suna koyon aiki a ƙasan su ba don wannan coronavirus ne ya zo ba da suna kusan batun gama ma insha Allah. Ah, akan yake to ah, bari mu duba eh. a ah, bangare na inda kake wakilta wato al'ummar mazaɓarka yanzu eh. za mu ce eh. shekaru kake bisa kan wannan ƙaraga. wanda al'umma da dama za su so su sani domin akwai wasu abubuwa zan ce wanda ci gaba ne daga bangaren ka wanda al'umma da suke da kake wakilta ba su san da wannan ba so za mu so mu san wasu daga cikin nasarori da ka samu zuwa yanzu kana tare da eh, daga daga hawa ta majalisa zuwa yanzu daga daga shiga na majalisa zuwa yanzu kusan shekara ɗaya kenan um, na farko dai ina son in sanar da masu bayani masu sauraron mu wani bayani bayanin kuwa shi dan majalisa ba kuɗi ake ba shi ya aiki ba illa abin da yake yi akwai abin da ake kira constituency project zai identify project da ya kamata a yi wayannan project sai a sa su a cikin a cikin eh, kasafin kuɗi na kasa sai a zo a yi su an ba shi zai yi su ba Eh, da na shigo majalisa an riga an yi kasafin tsari da eh, kudi na shekara 2019 zuwa 2020 wanda shi wanda na gada shi ya yi wannan abin nan and unfortunately babu abin da aka bari a constituency Kodas din mu na constituency mu an ɗauka an kai jega an kai ah. sokoto wasu an kai niger abin nan ba ba mu san shi ba muna jira shi an aikin idan ko za ka koma baya kaɗan don wannan bayana da matuƙar muhimmanci ga masu kallon mahaifi akwai ɗan matsalan network kaɗan ok yanzu kana jina yana jin ka yawwa so kamar yadda na ga wani ishaq a cikin masu sauraron mu yana bayanin cewa shekara ɗaya a wajen da mai ba wani hmm. shi bayanin abin da ya sa ban yi wani major capital project ba har wayo kuma ba za ka iya cewa mun kuma saboda ina da abubuwan na farko kamar yadda nake faɗa um, shi kasafin kuɗi idan aka yi shi misali 2019 ba ni na yi ba wanda na gada shi ya yi sannan da ya yi su babu project ko kwaya ɗaya da ya kawo su sai kai su wasu wurare wasu ya kai su gondo a rere ce wasu ya kai su sokoto ya kai niger na ya kai wannan abin can kaga nan mu mutanen mu an ci da haƙƙin mu kenan an ɗauki kuɗin mu an kai wani wuri hmm. sai na zo ni na 2020 shi na fara yi da na 2020 pro budget was supposed to start in march ana cikin hmm. haka sai ga corona ta zo corona ta zo yanzu haka magana da nake maka mitin na baro na zo na fa na ci gaba da wannan abin da kai saboda muna reviewing budget na 2020 sai kenan budget bai fara aiki ba har yanzu an in babu budget babu yadda za a yi dan majalisa ya janyo aiki zuwa constituency so wannan shi ne yasa ba ni da wani major capital project amma um, na farko abin da na fara yi ina shiga ina cin zaɓe na yi bohol guda goma sannan malam ah. ismail duk abin da zai maka bayani yanzu abubuwan da da kuɗi na na yi su ah. na yi bohol guda goma bohol na guda goma na yi su a bena kuma suna can duk wanda yake son gani zai je ya gansu suna nan zahiri na biyu na yi fumigation last year lokacin ruwan sama na yi fumigation every major urban area every major urban area da ke zuwa constituency in ma'ayin fumigation saboda gudun cizon maganin sauro mun yi back to school program inda muka ba 'ya'ya mata guda dubu hudu eh, kun zugu muka ba su littattafai na koma makaranta saboda mu ƙara mata kwarin gwiwa wannan yana cikin matsalolin mu ba ma ba ma ba wa mata muhimmanci a wurin ilimi wanda yake yana da amfani a gare mu da ci gaban kasar mu muka ba wa mata wannan wannan gudunmuwar eh, a kullum akwai issues na gyaran wuta issues na gyaran bohol irin issues lallai ba shakka na yi bohol guda goma a zaina wannan za ka iya zuwa ka duba suna nan so akwai issues na, na gyaran wuta da yake tasowa issues na boholes yanzu haka wannan watan da ya shige mun gyara bohos guda sha takwas a cikin garin Nuhu yanzu yau jiya mutane na suna wasabu a yi review bohos wurin guda sha uku shi in Allah da za mu gyara su wannan these are things that we do on a daily basis duk wata duk wata muna da kuɗi da muke da burita a asibitin koyarwa ta ƙwararru ta sokoto udut kuma muna tura mutane duk kes inda ya gagara inda an kawo mana shi ko mun tabbatar mutum ba shi da hali muna tura shi sokoto ana duba shi so forget it uh, mun ba da palliatives na corona shinkafa mun ba mun raba dubu dubu uku na shinkafa uh, just what sallan nan mun raba gero farkon azumi har yanzu dai network din yana dan ba mu tangarda na'am sai ka daɗe hakuri kana bayani mai muhimmanci toke ya ɗan katse eh. ok muna jin ka yanzu tallafi palliatives na dubu goma da kafa hello ina jin ka ewa ewa mun raba gero mun raba so abubuwa da numerous but bana bana uh, kuma like I said wannan duk abubuwan da muka yi mun yi su cikin kuɗi da kuɗi na nake yin su wallahi har yanzu majalisa ko constituency babu kwabo naira da aka sake mana cewa ga shi aji a aiki eh, kuma like I ba a ba dan majalisa kuɗi a hannun shi da mu na majalisa ma wanda muka sa kuɗin eh, eh, kasafin ba a fara ba saboda har yanzu magana da muke ana reviewing budget 2020 so shine ah, idan na fahimce ka idan dan majalisa ya samar da ayyuka da yake so a je a yi a mazaɓansa zai ajiye a rubuce sannan ita kuma gwamnati za ta yi amfani da haka domin ta je ta aiwatar da waɗannan ayyukan a mazaɓu amma ba za su ɗauko kwabo na wannan mm. aiki eh, a cewa a ba majalisa kuɗi babu ba a haka shi dai wannan eh, gwamnati za ta ba da ɗan kwangila ta ba da ɗan kwangila shi ɗan majalisa zai je gwada ma ɗan kwangila inda za a yi aikin sai a yi aikin Eh, Malam Ishaq babu inda nace na raba buhu dubu cewa ne buhu ɗari uku na shinkafa farkon azumi a cikin azumi sannan buhu ɗari shida na gero farkon azumi wannan ba shakka ka je ka tambaya kuma ko ina an san an yi shi. Ah, sannan za mu sake dubawa ah, kamar da kai bayan cewa ka ah, gyara boholes kuma ka tona wasu sabbi sannan kuma kana taimaka kana tallafawa al'umma da kuma a ɓangaren lafiya inda kuke tura waɗanda rashin lafiyansu ya kasa aka kasa Hello? Ina tafi da kai, ina jin ka. sannan ka ce kuna tura wasu marasa lafiya daga nan mazaɓar zuru kuna kai su sokoto waɗanda abin in ya ta'azzara a nan eh. zuru. Muna jin ka. yawwa haka zalika fa fannin ilimi kamar da nake bayani uh, mun biya wa yara kudin SSCE sannan kuma mun siya wa mutum 300 jam forms however abin da ya sa muka limitin jam forms din mutu 300 jam forms din mu yana zuwa da scholarship duk wanda muka ba jam forms a cikin wannan tsari na mu in Allah ya yarda an kai mu lokaci ya samu admission za mu yi sponsorin din shi saboda mun tabbata jam forms din mun zabo waɗanda ba su da hali wanda ba su da hali masu karamin karfi eh, ah. kamar da ka sani rubuta jarabawa jam ba ita ce matsala ba ka rubuta jarabawa jam ka samu admission akwai kuɗin zuwa makaranta to irin haka shine muka ga ya dace eh mu limitin shi mutum 300 cikin 300 nan duk wanda ya samu admission school fees dai in Allah ya zamu biya mishi har ya gaza so these are some of the few abubuwan da muka yi wala ah yanzu ah, haka zalika duk da dai ka fara daga farko al'umma maza baka za su dade za su kara bukatan su so su ji daga gare ka wani tanadi kake da shi sannan wani ayyuka ne na musamman wanda kai ka tanade su kana jiran gwamnatin tarayya ta saki kuɗi domin a fara um, akwai aiki biyu waɗanda nake ganin uh, a kasafin kuɗi na 2020 za su juya rayuwarmu gaba ɗaya za su inganta rayuwarmu na farko akwai dam earth dam da nasa a cikin budget wanda za a jan birni a kasar sakama na wannan zai rage mana matsalar mu ta eh, rashin ruwa makiyaya matsalar eh, manoma da makiyaya saboda earth dam ne za a yi manoma za su samu su yi noman rani eh, makiyaya za su shayar da dabbobinsu wannan yankin in ka kula akwai shanaye akwai ruga ruga ruga kusan goma sha wani abu tare wuri daya amma babu wuri wadatattun ruwan sha har wannan yana barazana a kan um, rayukan dabbobi da su. so mun sa provision na asdam a jambiri a kasar sakama sannan dam ɗinmu na zuru shi kuma mun sa kuɗi za a yi studies na treasury din shi wasta za a yi studies 2021 idan Allah ya kai mu da lafiya muna da result in studies mu muna da figures za mu ƙoƙari mu sa kuɗi ciki shi ma ah, a fara dredging wato ya soke nan na wannan damin ah, in ka sani muna ƙanana damin nan har ƙasan gada duk ruwa ne har wuce ƙasan gada amma yau duk ƙasa ta su wannan ya nuna in Allah ya za mu sa kudin yaso daga 2021 a yanzu 2020 eh, mun sa kuɗi na yin study wato bincike kan me ya janyo shanye gujewar ruwan kuma me za a yi eh, estate inda za su ga abin na abu biyu kenan na uku akwai kasuwar zuru kasuwar cikin garin eh, kasuwa ce wanda yau an yi ruwa ta caɓe babu abubuwa ciki shi ma mun sa kuɗi a kasafin kuɗi na wannan shekarar kuɗi wanda za a yi mata concrete block da a flori wanta a sa siminti a ƙasar layata don a samu sauƙin rayuwa. Ah, eh, ka. Yawwa su su ne major capital abubuwan da na saka. Amma bayan da haka muna da famfuna na ban ruwa na gomar rani da muka sa a budget muna da uh, tebura da kujeru na zama na 'yan makaranta wurin guda 400 duk a cikin wani budget za a za a rage budget za a rage kasafin kuɗi saboda matsalar kuɗin shi ne ma duk da haka Allah ya za a yi wa wa'annan abubuwan kawai dai kuɗin da muka sa na farko ne ba za mu samu mu kai da eh, kashi da bisa Akwai wani abin da ke damun al'ummar mazaɓar zuru kunci kananan hukumin zuru fakai danko sagu da sakaba har ma da wasu al'umma da suke ɓangaren su da ke makotaka da jihar Kibi ta wannan yanki Ah, wannan matsala ba wani ba ah, wata matsala ba ne wanda aka shafe sama da shekara goma sha biyar wanda suke fama da wannan shine matsalar hanya ah, akwai kwanaki kunci shekarar da ta wuce bayan shekaru da dama na bi wannan hanya da ta hada da ta fito daga kwantagora zuwa zuwa zuru wanda honorable wannan kuka ne zan ce ga kowa domin duk wanda ya bi hanyar nan sai ya rike hannu a sai ya sa hannu a kai sannan zai bi wannan hanyar ne domin ya ɗauki da duba da irin lalacewa wannan hanyar an yi ta lokaci an yi ta lokaci gwamnatin tarayya tana cewa ta bada kwangilar hanyar ta bada kwangilar hanyar. amma zai iya ce maka har zuwa yanzu babu abin da aka yi shin wannan aiki ne zan ce ba naka kai kaɗai ba ko kuma ce ba naku kaɗai saboda dan majalisa daga jihar Kebbi mai wakiltar Kebbi ta kudu shi kaɗai ba zai wannan dole sai an samu haɗin gwiwa tsakanin al'umma yan majalisu daga bangaren jihar Niger sannan a haɗa shin akwai wani ƙoƙari da kuke kuna ba ma gwamnati kuna ba ma kuna yi wa gwamnati matsin lamba domin ganin cewa an gyara wannan hanyar saboda babu wata hanya mai sauki da za ta haɗa al'ummar jihar Niger zuwa jihar Kebbi da tafi wannan hanyar amma rashin kyanta shi yasa al'umma suke zagayawa sun zaɓi su bi ta Kaduna su zagaya Gusau su zo Zuru ko kuma su zagaya ta bi ta hanyar yawuri su je kuma ko ku sannan su sake da wanda hanyar ita ma babu kyau ko kuma su bi ta yawurin su bi ta rijau shin wani kokari kuke yi da ku da ɗan uwanka da kai da ɗan uwanka ɗan majalisu haɗa da ɗan majalisun dattawa da kuma na wakilai da ke wakiltar waɗannan jihohin guda biyu domin ganin cewa wannan hanyar an share wa al'ummar waɗannan yankuna guda biyu kansu Eh, na farko dai ka san hanyar nan ta kasu kusan kashi uku akwai akwai gadar zaima zuwa gamji akwai gamji zuwa rijau eh, zuwa kwanta gore ke nan gamji rijau akwai rijau zuwa mararrabar eh, birni a wuri mai girma sanita sanita balana allah ya yi kokari kasafin kuɗin da ya gabata an sa wa birnin ya wuri zuwa zuwa zuwa kuɗi so yanzu sai dai mu roƙi Allah a sa san idan aka sa kuɗi a kasafi sai kuma sake kuɗin sake kudin shi ne ya fi zama matsala eh, saboda akwai akwai siyasa ta abubuwan da yawa sai an yi ta ana bita ana lobbying yau so mai girma sanita ya sa kuɗi a wannan hanyar ya samu an samu na kuɗi kuma ina eh, ina ƙara eh, to san hausa ce hmm. I just proud of what he has done so far. Um, sai hanyar ku ta gari zuwa idan ka kula ko idan ka sani an ba da aikin aikin kwangila ya zo ya bugu a site ya yi clearing farko a kawai ya ɗaga da ɗaya ba wani abu bane ba wannan matsalar ce ta releases da nake ga ba 2019 din nan mai kokari 2020 din nan mun kokari an sa wani abu a ciki alin Allah da za mu bi wato mun kula da cewa idan wani bi muna sa kuɗi kaso mai girma sai ga abin ya ba su tsoro sai su kasa cikin kuma so mun dan sa wani abu kaɗan yanzu za mu ga kokarin da za a yi ko da dai duk shekara ana ana iya kilomita goma zuwa sha biyar ina ga za mu cimma wannan hanya ita wannan karamar kenan daga gada zama zuwa gamji kila nan da shekara uku za mu iya kamata um, sai wata hanya kuma wadda yake take ba ta jihar ba ta gwamnatin jihar ba ce amma dani da dan wani wanda yake koko ah, shehu koko ne wanda yake ma musa ta a cikin kasafin kuɗi wasu koko ko koko zuwa mahuta Allah tana cikin kasafin kuɗi da sauran tarayya idan ka duba budget yana kan za ka ganta ba sirri ba ne public document akwai jar fuka yana tambaya ta mai aka mafaka wannan hanyar tana cikin abin da muka muka samu za a gyara daga Ah, sai sannan za mu sake duba bangaren mata saboda akwai wata maimuna kongo ijid ko kongo ne ban sani ba ko na kira sunan da yau ba ta turo da tambaya cewa wani irin yawa ga mata saboda sun fi kowa ba da ƙuri'u musamman a lokacin zaben ka kai ma mata sun ba da gudunmawa kwarai da gaske so wani irin ta yau za ta so da tambayar amsa daga gari ka um, muna mun yi wa mata tanadi um, a cikin abubuwan da za mu samu kwanan nan idan an yi first batch na budget akwai abubuwa na empowerment kuma wannan mostly na mata ne inda na kira famfunan mm. ban ruwa da kujeru na zama na 'yan makaranta ɗalibai yara abu na gaba da ya biyo baya shine in je wani duka da kekunan dinki da suna ciki eh, ba na son mu zo mu raba keken dinki ka san ba kawai ba mu ce dinki ta wuce gida ba taimake ta ba because ba lallai ne ta iya dinki amma muna son a zabo su a koya musu wannan abun idan suka yi ɗinkin nan sai a raba musu wanda ke kunan ɗinkin za ga cewa ba ta yi sai da abin ba da an amma ya zama ta al'ada mace da an ke yanayin za ta sai da ba wani abu ne ba na mace ya ɗinki ba ne idan ta iya ta aji wannan ke ta ɗinki a gida za ga tana juyawa ta rokobo ni kullum ina faɗa cewa na fi son mace ta samu kuɗi da namiji ya samu kuɗi daga al'ummar mu ta fi ci gaba eh al'ummar mu ta fi ci gaba mace tana da kuɗi 'ya'yanta ba za su yawo ba kayan kirki ba za ga ana cin abinci mai kyau namiji yana yana da kuɗi 'ya'yan shi ba kayan kirki 'ya'yan shi ba ba abinci so mata mata ginshiki ne na al'umma kuma like I keep saying Allah yarda duk wani tsari da za mu yi suna ciki a tsakiyar wannan tsari alal misali kamar structure inda muka fitar na wannan entrepreneurship inda na muku bayani earlier inda za a koya wa mata inda za a koya wa matasa sana'o'i a Barcelona ƙarshe su dogara da kansu mata suna ciki integral part kusan kashi arba'in cikin ɗari an kai an ajewa mata shi su wannan shi ne ah madalla dan akwai wanda ya tambaya shi ma something official liman inda yake tambaya cewa wani irin tanadi duk cewa na san ka amsa wannan amma zai su kilan kai kada ji daga bakinka wani irin tanadi kai matasa na mazaɓun zuru da ka baka gudunmawa tun daga 2018 zuwa 2019 har ma da wani suka bi ka bayan ka ci zaɓe. kasan kasan um, na muku bayanin entrepreneurship program da zamu rashin kuma da hajji sati uku a koya abubuwa su je su yi internship na shekara daya in suka internship na shekara daya a ba su loan su fara abu wannan tsari na mostly zaka ga na da suka yi karatu ne so kullum muna la'akari da wannan um, muna da mutane a gida wanda Allah bai ba su dama sun yi karatu ba ko kuma sun yi karatu amma bai yi nisa ba su ma suna cikin wannan shiri na um, idan muka gama first phase na entrepreneurship na wanda suka yi boko second phase in shine za mu yi na wanda su yi boko ba su ma we look at these businesses kananan uh, uh, kasuwanci da uh, wanda za su yi engaging a kai sannan akwai wani tsari da muke da shi kwanaki da na zo gida na zo da mutane wani foundation ake kira ya dai foundation su wannan suna yaƙi ne da shaye-shaye da zaman banza a tsakanin matasa an sun zo sun ɗauka inventory sun zaga sun ga abubuwanmu an sun kawo mini report su insha Allah 2021 yaƙi da matsala ta irin shaye-shaye da zaune gari banza yana ciki integral part of abin da za mu yi za mu kokari mu saka wannan abun a budget a yin Allah ya yarda eh, akwai matasan mu masu shaye-shaye abu ne wanda ba ɓoye ba ne wani bana goyon bayan tashin hankalin siyasa ba ni da yaran da za ka ce ga can ni nake tura su su yi wata ɓanna ko kuma ni nake goyon bayan su suna wata ɓanna ba na haka eh, in ka bi siyasar mu a zuru za ka san cewa eh mu yi siyasa ta kwanciyar hankali mu yi siyasa tsakanina da NPDP da muka yi takara da su ba a taɓa rana da za a ce ga mutum an gan mu ko yaran mu suna faɗa ba wannan ba na abu ne ba saboda mun fahimci cewa yaran nan yaran mu ne faɗa tsakanin su ba shine ci gaban mu ba kuma ba shine zai da ƙasar mu gaba so shi yasa kullum inda ka ji ne ina ja musu kunne ina jaddada musu buƙatar cewa ba na son a yi faɗa ba na son a yi rigima so um, wannan shine yasa muke kokarin mu ƙara ganin cewa an rehabilitation na yara masu shaye-shaye da sauransu so duk wanda yana cikin tsare-tsaren Allah ya sannan wani kuma bangare mai matukar muhimmanci wanda kusan zan ce a cikin al'umma suna yawan koke-koke cewa ana mantawa da su kuma su suna ba da gudunmawa matuƙa gaya a ci gaba sannan wasu kuma suna ma da irin kokari suna ganin cewa mumkin su yi bara suna tsayawa da kafafunsu ta hanyar sana'a ba kowa ba nake magana waɗannan magana masu bukata ta musamman wato na kasassu masu matsalar makanta da dai sauransu a wani kokari kake ka ja jikinka a matsayinka na dan majalisa a waɗannan a mazaɓarka domin ganin su ma ka tallafa musu akwai wanda ake cira wani malam shi ne sakatare na kungiyar masu nakasa na yi zama da shi na ga so uku yanzu na fahimci su and a perfected a plan yadda za mu yi mu samu mu ci gaba mu karar da su gaba na farko dai as I speak to yanzu haka uh, ina da oda na kekuna na hawa na guragu guda saba'in kuma wannan kamar yadda na faɗa maka shi ma wannan ba cikin maza take ba domin na samo na yi sourcing funding na haɗa da ni da wasu development partners suka kawo rabi na kawo rabi ana na ana production yake kenan na biyu akwai ishu na uh, outreach da za mu yi outreach ɗin nan na medical outreach na ido ne and uh, this is to prevent further depredation na na matsalolin ido a al'ummar mu so za a zo a yi shi za a yi mutum dubu uku gaba ɗaya daga across emirates gwajin ido cikin dubu uku nan za a ba mutum dubu ɗaya madubin ido cikin dubu uku nan za a yi mutum ɗari biyu da hamsin idan suna buƙatar aikin ido su katara su glaucoma za a yi musu surgery so wannan kuma shi ma tsari ne da nake partnership da ngo ni ni zan kawo musu logistics zan kawo musu ni zan biya musu kuɗin mota kuɗin ba su mazauna in sun zan ba su abinci har wannan period na sati ɗaya da za su yi wannan abu sannan eh, ni zan sayi madubban ido su za su yi aiki kyauta amma ni zan biya logistics da komai so so kaga wannan za su zo da ƙwararrun likitoci wasu likitocin su ma daga turai za su zo and yana cikin cost ɗin da zan yi bayar so wannan shi ma yana nan zuwa shi ma da ba don wannan ishu din corona ba da yanzu mun wuce ah, sannan kuma za mu sake komawa kan batun da kake koya wa matasa sana'o'i maza da mata sana'o'i mm. da wasu saboda da su iya yi dogara da kansu ba sai kun dogara da gwamnati ba na ah, yana breaking ok a ah, batun koyar da sana'o'i da kake zaka wa matasa maza da mata na waɗannan mazaɓunka domin ganin da sun dogara da kai ba sai sun jira gwamnati ta ba su aiki ba. Mm. Ah, sake da musu da wannan bayanin ya wuce tunda dai yanzu korona ta riga da ta dakatar da abin to yanzu wani shiri ake yi na gaba domin ganin cewa duk kace za a dawo a ci gaba da yanar gizo. Shi hakan zai kasance domin kowa ya zauna a cikin shiri Um, kamar kamar da na bayani I'll take zan zan sake bitar program ɗaya da za mu yi na farko dai uh, sai kana da takardu na makaranta na biyu za mu raba shi a press kowace lokuta initially first round ɗin da za mu yi na mutum hamsin ne yanzu saboda matsalar corona ina tunanin kila za mu raba uh, program ɗin kashi biyu mu da 25 farko kashi biyu mu ɗauka Da za haka muna kusan gaba shirye-shiryenmu na yadda za mu yi finalize da za mu yi shi za mu kawo su wuri su yara an kamin mu kawo su za mu musu test za mu musu gwaji irin na corona da sauran cututtuka da sauransu suna aje su a wuri daya za mu kawo musu facilitators eh, kamar yadda na ke faɗa kullum corona mun dai ta zama cikin mu kuma dole mu koyi da zamu zauna da ita ba za mu shiga akwai gona ba za mu fita mu nema ba za mu ci abinci ba so shiri ne da za mu yi na shekara daya amma kafin a fara shirin shekara daya za a yi sati uku za a aje matasan nan a wani wuri a sati na farko za a kawo mutane su yi musu jawabi amfanin dogaro ga kai da fita batun aikin gwamnati a sa wurin zama 'yan kasuwa a dogara a kai sati na biyu za mu zaɓo mahimman matasa da suke suka excelling a cikin abubuwan da suke yi zan baka misalin sa akwai irin su jos Okoro hoto yake dauka ba kowa ya san shi ya fice a duniya ma ba a Najeriya ba ya yi amince zai zo ya mana magana eh, akwai irin su mai atafo mai atafo ke da ne amma rigar su guda ɗaya ta su kafin ka sai ta sai kana dubu ɗari uku ɗinki yake kuma a Najeriya naira dubu ɗari uku ce da su yana suna muna ganin cewa ya amince zai zo ya mana akwai irin su da yawa so wayannan mutanen za mu kawo su sati na biyu kowannen su zai zo zai sadu da wannan matasan ya musu bayani ga irin abin da sana'a shi ta ƙunsa ga ƙalubalen da ya fuskanta da yana farawa da irin nasarorin da ya samu ga nasarorin da ake samu a sana'a shi idan aka gama wannan a sati na biyu ba lokacin kowane dan kowane matashi ko wannan matasan ya nuna inda ra'ayin shi yake sana'a da yake son yi a sati na uku um, zai sai wannan sai a je wani wani sashi na da za a yi mishi aji na musamman ta wannan sana'a da yake so ba zai zai da ke so kai za a maka inda tuwan ne ko sati business kake so kai wato na mai da tafi zuwa arziki wasu waste to wealth ya maka a sati daya intensive sai an gama wannan sai a ba kuwa sati ne ka je sai ka dawo to kafin sannan dama an ga kowa an zaɓi mishi wanda zai je training na shekara ɗaya a hannun wanda shi sana'ar da ka zaɓa ita yake yi za ka je wurin shi za ka yi eh, shekara ɗaya kana koyon aiki a wannan shekara ɗaya akwai kuɗi da muka da kuɗi da muka cire za mu rika biyan su wani ɗan abu kaɗan for optic su wani abu ne ba kuɗin abinci kuɗin waye-waye to idan muka gama wannan shekara ɗaya ɗin biyu a muka kai kuɗin in ka ga spreadsheet na na constituency kuɗin mu na this akwai kuɗi da maka yi biyo a 30 million na shine za mu da shi so we yuzin biyo as partners saboda BOI tana ba da tallafi ga ƙananan masana'antu da sauransu idan aka gama depending on abin da yanayin abin da sana'a ka ce bukata ka fara biyo a za ta tantance za a baka bashin kuɗi a baka lokaci ka biya cikin wannan lokacin akwai makarin da za mu setting up ana tuta ana gani ya kake yi ya kake fama da shi ya kake kurakure ana gyara maka da sauransu wannan shi ne akwai wani haruna ta'ala da yake tambaya wai wannan ya kasance wani takardu mataki na karatu ke na kuke bukata Eh, har yanzu ba mu kai ƙarshe ba na tabbata dai da masu digiri da masu hnd su mun amince su ne da to akwai debate da ake yi kabila za mu haɗa da diploma da history za mu sai an jarabawa sai mun eh, yi gwaji mu gani ina ra'ayinka yake e za a iya su sakamakon na ra'ayi na na kasuwanci na dogaro da kai sannan menene menene abin da ka sa a gaba a duniya so wannan su ne za mu yi aka yi gwaji aka yi test wanda ya kasance cikin wannan ya zaɓe shi amma ina tabbatar maka target ka target ka marasa gani. wa'anda akwai wanda yake tambaya wani dr rayan a kauda inda yake cewa ganin cewa ishu a ah, matsaloli na fyaɗe ya yi yawa a ƙasar nan kuma hausawa na cewa idan kaga gemun naka ya kama da wuta to kai ma ka shafa naka ruwa wai wani kokari kake domin ka ga kayan rigakafi a naka yankin well um, shi shi na rape shi na fyaɗe mutane ce babba da bai mu eh, kuma abun bakin ciki kamar yadda na bayani kwanaki ne ciki za ka ga ce an yare a fade mafi yawanci a arewa ma wani ne mata fade a'a kanin babanta ne a'a ta ne a'a